ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يو رانر لاربا وتم al-muharram yana da kwana goma sha hudu ko alif ɗari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da bakwai kenan da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a wannan karatu da muke yi a masallacin shirayen wanda muke bayani akan abubuwan da aka gabatar na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yabansa a waƙe mun faɗi wanda suka dace da shari'a kuma muna faɗar wa'anda aka yi kuskure a ciki a ciki satin da ya huce mun karanta baiti na farko eh, cikin baitukan da suke da matsala a cikin littafin alburda na al'imamul busiri bayan mun yi tarjamar shi busiri din kuma sai muka muka zo muka fara mun fara da baitin wa kaifa tadru ila dunya darurata man laulahu lam tukhrij ad-dunya lam tukhrij ad-dunya min al-adam wannan baitin shine baiti na 33 baiti na 33 a ah, ga abinda su masu sharhin baitin suka ce yake cewa wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam takhruj lam takhruj ad-dunya min al-adam yace jaa bi hadha al-bayt istidlalan ala sihhati da'awahu bima yadullu ala istib'adi توهم du'a'i ضرورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدنيا ya ce ya zo da wannan baitin ne shi albusiri kamar da mai sharhi ya faɗa a cikin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku ya ce ya kawo wannan baitin ne domin ya kafa maka hujja ala sihhati da awafu cewa lallai abin da manzo Allah sallallahu ya zo da shi na da'awa gaske ne bima yadullu ala istib'ari tawahhumi du'a daruratihi ila ad-dunya yake cewa ya zo da abin da ya dullu yake yin nuni alatti ba'ari tawahumi du'a'i daruratihi wato dan ma ji a cikin zuciyarka cewa wato akwai wani abu na tilas ko na wajibi da manzo Allah sallallahu yake bukata a duniya sai yace fa inna kayfa fi mithli hadha yu'ta bihi lil istib'ad wal inkar yace domin kaifa anan an kawo ta ne domin nesanta abu da kuma inkari wa ka'annahu yaqul kai ka ce abin da shi busiri yake so ce wa dalilu ala sihhati ma ku munasabatu tilka ad-darurati al-munazzahati li tilka adh-dhati al-mutahhara wan-nafs adh-dhakiyyah al-mutma'inna وجدير بضرورة المقصود في أثر الاختراع والإنشاء فالذات الذكية والمناقب aliyya الثانية الثانية السنية الثانية فهو المقصد والدنيا وما فيها من جملة وسائله المقدمة لما يقع فيها من إظهار قتال نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤجزات حبيبه وصفيه فإذا كانت الدنيا مخلوقة بسببه takaice da abin da yake so ya nuna maka shi annabi sallallahu alaihi wasallama duniya ce take bukatar sa ba shine yake bukatar duniya ba bal ma shi a aqidarsa an samar da duniya ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adam ba dan shi bada ba a halitta duniya ba to sai muka kawo dalilai da suke nuna ba haka ba amma shi ba mai sharhin yace wa wajhu ihtiyaj ad-dunya ilayhi abin da yake nuna maka cewa duniya tana buƙatar manzon Allah anna ad-dunya laula an-nasu allati khuliqat lahum lama wujidat ba don mutane da aka halicce su a duniya ba aka duniya don su to da ba a halicci duniyar ba wa'annan nasa inna ma aujadahumul bari liya'buduhu wannan kun ga dan wani taujihi mai kyau yace domin mutane ai Allah ya halicce su ne don su bauta masa kama akbara fi kitabil aziz wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma istighnaihi jalla wa ala an ibadatin tare cewa Allah wai dan ba abota masa ba zai ragu da komai ba idh la tanfa'uhu ta'atuhum tunda yi musu biyayya biyayyarsu da suke masa ba za ta amfanar da shi komai ba wala tadurruhu ma'siyatuhum lakin lidhalika khalaqahum wal ibadatu laula an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma wujidat to anan kun ga sai ka zalai anan yace Isa kuma ibada ba don manzon Allah ba da ba za a same ta ba والدنيا duniya laulan nasu وجدت wujidat kuma duniya ba dan mutane ba da ba a same ta ba wan nasu laulal ibadatu ma wujidu su kuma mutane ba dan ibada ba da ba a same su ba wal ibadatu laulan nabi sallallahu alaihi wasallam ma wujidat ya ƙara mun ta ce fa kharaja min hadha anna laulan al laulan nabi wannan maganar da ya faɗa magana ce wacce take la asasa laha min saboda abinda muka sani shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ladabtar da mu akan yi wa alqur'ani biyayya kuma abinda alkur'ani ya faɗa a zahiri shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu to amma akwai hadisin da suke rawaitowa wanda Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin Mustadrak da al-Imam al-Khallal ya rawaito shi a cikin Sunna da al'imam ibn abi asim shi ma a cikin sunna da al'imam dailami a cikin alfirdaus shaharzad ibn shairoya ko ad-dailami wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da tara sa'annan almawahibul duniya na ƙasar lani duka sun rawaito hadisin da isnadin sa zuwa ga ibnu abbas wanda suka rawaito da isnadi kenan ma al yawanci ba isnadi da Abdullahi dan Abbas yace to auha annahu qala yace auha Allahu ila Isa ya Isa amin bi Muhammadin wa amur man adrakahu min ummatika an yu'minu bihi kai imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma kai imani da al'umma ka fi imani da fa falaula Muhammadu ma khalaqtu adama domin ba dan annabi Muhammadu ba da ban halitta annabi Adam ba walaula Muhammadu ma khalaqtu al-jannata wan nar ba daban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ba to daban ban halitta aljanna da wuta ba wala qad khalaqtu al'arsha 'ala al-ma'i fattarab domin na halitta al'arshi akan ruwa sai ya dinga rawa فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله سين ربط لا إله إلا الله محمد رسول الله أكان العشم فسكن سين سوء وانا حديثي حديثي نون ديكي آه ما لم يسنك وش أكين حديثي وإن فيك كيرك to wasu sai suka ce wai ai abin da isa za ka ga 'yan izala ko ahalus sunna matsalar su shine in dai har za a faɗi daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce hadisin bai inganta idan kuma za a taɓa manzon Allah sai ce hadisin ya inganta sai kaga ana ƙoƙarin raunar hadisin saboda ya taɓa darajar manzon Allah su kuma suna cewa a ana kuma kokarin inganta hadisin saboda darajar manzo Allah su kuma suna cewa to kaga anan in ka kalli maganar za ka akwai wauta a ciki da rashin rakaba. rasaba shi ne. kai yanzu kai kake ganin cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da kamala ta zati sai ka nemo wani abu a waje da zaka ba shi kamala yasa sai ka ga hadisi ga shubha a tattare da hadisin sai kamar annabin aka tsallake wannan hadisin ba zai samu ba zai samu ba kai a tunaninka fa kenan mu kuma gani muke yi manzon Allah sallama inda babu wani abu da ya sauka na daukaka sa da daraja sa sai wa innaka la'ala khuluqin azim da ya ishe shi daraja to kuma ballanta na littattafai ne aka ware masu hadisai ingantattu da suke fitowa su faɗi waye annabi ba a yadda kai kake so ba a yadda Allah yake so a yadda kuma annabi yake sallallahu alaihi wasallam to su lokacin da ganinsu su ya a akan shubuha da kuma abin da zuciyarsu take raya musu ya kamata haka annabi ya kasance kamata ya kasance sai su ɗauko hadisi ko bai inganta ba zai su ƙoƙarin inganta shi to kuma lokacin da muke cewa wannan hadisin bai inganta ba kamar misali wannan hadisin da aka ce an halarci manzo Allah sallallahu alaihi an halarci duniya dan manzo Allah sallallahu an halarci annabi Adam dan dan manzo Allah sallallahu abin da yasa muke cewa bai inganta ba dalilai ne guda uku dalili na farko saboda abinda Allah ya dora mu a kai na duba na nazari na zahiri na naqadi da jinjina magana ya tabbata cewa wannan bai inganta ba to ba manzon ba duk da ba mu da abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da dalili na hadisi wato duka abin da hadisi ya dauko mana komai sa komai darajarsa in dai wannan hadisin yana da rauni to za mu faɗa mu sai zai inganta wani abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma ya saba wa asalin abin da aka sani a shari'a na cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun lokacin da za ka yi tahrijin cewa an halittu duniya dan manzo Allah sai ka sha wahala ka bi ta can ka shiga ta can wanda mai karamar kwakwalwa ba zai iya gane me kake cewa ba ita ko wannan shari'ar inda an halittu duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi to da dalilin zai zama ya fi haske fiye da rana dalili na uku kuma lokacin da kake kokarin ka tabbatar da irin waɗannan hadisan in aka wuce wata hanya ka rusa ma manzon Allah sallallahu alaihi domin kana kokarin ka warware abin da ya zo da shi na shari'a to misali in kace an halicci duniya dan shi an halicci wuta da aljanna dan shi to kuma aka ce gashi wutar ita kanta saboda aljanna saboda shi ta aka halicce ta wutan ma saboda a kona makiyansa to me kabarwa Allah kenan kana jin manzon Allah zai farin ciki da kai lokacin da ka ɗau wani matsayi na ubangiji subhanahu wataala ka rage ka bashi Allah ba zai ji daɗi ba yake a ake wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adam sai baiti na gaba shi kuma a cikin al-burda فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله مغترف أو رواية يكون ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم بيتنا 38 da 39 idan mutum yana da alburda din zai gani lokacin 38 da 39 yace faqan nabiyina shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya huta annabawa gaba ɗaya. to wannan haka ne musallam babu wani dalili da ya nuna ba haka bane domin ubangiji subhanahu wataala ya ga na cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man sallama Allah wayannan manzanni mun ɗora wasu akan wasu a cikinsu akwai wanda Allah ya magana da shi kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dahum daraja wasu an dauke su an kai su wani matsayi ne nisa kamar annabi Isa da annabi Idris wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wafaqan nabiyina to annabi sallallahu kuma ya huce su gaba annabawan da suka fi kowa daraja a cikin annabawa ne wanda Allah subhanahu wataala ya ambace su a jumlata a wuri daya yake cewa laqad akhadna mithaqan nabiyina wa minka wa min nuhin وإبراهيم وعيسى وموسى النبي نوح ده النبي إبراهيم ده النبي عيسى ده النبي موسى ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم to dukkan su kowane annabi sai da Allah ya tsaye da shi ya kafa masa doka cewa idan annabi ya zo a ƙarshen zamani za ka yi imani da shi abin da yake nufi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka magana faɗan nabiyyi na wannan daidai ne shi yasa na gaya muku akwai abubuwa na daidai da yawa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya rike alƙawari da annabawa cewa idan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku imani da shi kuma ku taimake shi qala menene haka ne ko وأخذتم على ذلكم إذ إسري قالوا أقررنا duk sai da suka yarda sannan Allah ya aiko ya aiko shi kuma manzala sama an tara masa annabawa yayi musu sallah a baitul maqdis shekarar da aka yi miraji da shi kamar da hadisi ya tabbata don haka faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin ya fi su fi khalqin a halitta saboda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an ba shi cikakken kyawu yadda cewa asali fifita wani akan wani a kyau ba shi yake nuna fifiko a wajen Allah ba amma dai duk tun da cewa kyau wani abu ne da yake ja a so mutum ibtida'an to sai Allah bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyawu ba kuma ba a rawaito cewa akwai wani annabi da ba shi da kyau ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin hadisin mi'raji cewa lokacin da yayi lokacin da aka yi mi'raji da shi a sama ta ɗaya ya ga annabi Yusufu. annahu utiya shatar al-jamal an ba shi rabin kyau sai malamai suka ce a kamar annabi sallallahu yana nuna shi yana da cikakken kyau annabi yusuf kuma yana da rabin kyau wannan babu laifi akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa kyau kuma mun karanta a hadisai mun ji irin yadda halittarsa take cikakkiyar halitta da yake da ita sallallahu alaihi wa alihi sallama faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin a wajen ɗabi'u ma kuma mun karanta yadda ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama take take kuma mun ji yadda Allah ya halicce shi akan kyawawan ɗabi'u yasa laqad ja'akum rasulun min anfusikum aka karanta qira'atu min anfusikum wanda ya fi ku tsada da daraja harisun alaihi ma'anittum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim to faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu duka annabawa ba su matso kusa da shi ba a ce su dab suke da kamo shi fi ilmin a wajen ilimi wala tarani ballantana kun wajen karanci domin ya kai wajen karanta annabi sallama duka annaba kowanne Allah ya bashi dama yayin wata addu'a ya zaba abin da yake so yi kuma kowanne annabi yayi manzo Allah sa shi kuma saboda karanti sai adana addu'a sai yace sai ranar gobe alkiyama zai roƙa wa al'ummar ta ceto kuma Allah ya bashi to wannan baitin ba shi da matsala sai yace wa kulluhum dukan annabawan nan tun daga kan annabi Nuhu zuwa kan annabi isa multamisun min rasulillahi kowannensu yana nema a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin al-iltimas shine ka ka nemo abu kamar yadda aljanu aljanu suka ce wa inna lamasna as-samaa ay talabna ar ila as-samaa mun nemi ko kuma lamasna as-samaa bi ma'ana talabna khabara as-samaa'i mun nemi labari mu ji labarin sama wajen na muli'at sai muka samu saman an cika ta da harasan shadidan masu gadi masu tsanani wa shuhuba da kuma makamai da ake jefo mana haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin hadisin Bukhari da Tirmidhi da Imam Nasa'i lokacin da wata ta zo ta kawo kanta ta ba manzon Allah sama kanta manzon Allah ya kawo da kai ta zo nan ta zo nan ta zo nan karshe dai wani mutum ya rasu ni ina bukata manzo Allah ya ce to kana da abin da zaka bayar ce wallahi rasulullah in ban da kayan jikina babu abin da zan bayar maza Allah ya ce to in ka ba ta kayan jikinka kai kai baka rufe jikinka ba kuma su ba rufe masa jiki ba ka je gida ka nemo wani abu ya tafi ya rasulullah ban samu ba maza Allah ya ce masa ne iltamis walau khataman min hadid ka je ka nemo ko da zobe ne na karfe kaga al shi ne nema kenan ko wa kulluhum min rasulillahi multamisun kowa a cikin annabawan nan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema gharfan min al-bahri wasu su kamfata daga abin da yake cikin kogi domin algharfu gharaftu al-ma'a gharfan ay akhassu akhassuhu bi yadi ma'ana wasu suna sa hannu su kamfata shi yasa mai sharhi da yazo nan sai yake cewa a sai ke cewa yuqalu yace gharfan min al-ma'i sai ce wal gharfu masdaru gharafa taqulu taqulu gharafta al-ma'a gharfan ay akhadtahu gharafta al-ma'a gharfan ay akhadtahu biyadika wa yakunu غرف أيضا بمعنى جر وغرفت الناصية بمعنى جررتها wa gharaftu al-adima ay da baqtuhu bil gharfi al-gharfi din shine wato wani balagandi ko wani baba da ake yin amfani da shi wajen rin na fata wa huwa shajarun wa amma gharifa bi kasri ra'i fa min at-tashakki yuqalu gharifat al-iblu bi kasri ra'i gharafan bi tahrikha bi fathaha al-masdar ay istakat Bibu butuniha an akalin gharfi idan ta abu cikin ta ya samu matsala sai ta rashin lafiya wa aghrafa al-asad ay dakhala gharifahu wa huwa arinu idan zaki ya shiga cikin gundiya to sai ce wa amma rasku fa huwa mafsul ma'i bi shafatayn shine mutun ya zuci ruwa to gharfan min al-bahri ko dai su iba a cikin teku su sha su kamfata aw rashkan min ad-diyami ko kuma su tsotsa daga abin da yake sakkowa na diyam zan udima ita ce shine girgize kenan to sai ce anan fa in kunta hadhihi al-mubalagha afdat ila taqlil ma sa'aluhu aw ila taqlil ma a'tahum al-mas'ul فتقود مبالغته إلى ila كما اعترض على ala بن ثابت رضي الله anhu في قوله لنا الجفنات الغر يلمعن في الدهى وأسيافنا يقصون من نجدة الدم فقالت له امرأة أردت, أردت تفاخرا فوضعت قومك فإنك قلت الجفنات وهو جمع إلا وقلت أسيافنا وهو جمع إلا لكن أجيب عن هسان بأن الجفنات معرفة بالألف واللام والجمع إذا عرف أفاد العموم وكذلك أسيافنا أضيف والجمع إذا أضيف أفادت الأفاد الأموم وقد تترك الجفنات والأسياف على القلة ويعظم التفاخر أما الجفنات فإنه وإن كانت قليلة لكن لإذن إكرامها حتى إن جفنة, إن جفنة يطعم منها الجم يطعم منها الجم الغفير إذ قرشي في سوى shi yana ganin a haka ma wasu za su iya cewa to an ce annaba wannan wani ya kamfata ya sha kuma wani ya sha ɗan kaɗan tunda an ce ka tsotsa abu ai ba da yawa ka sha ba ke sai ce to wannan kakka damu hassan ibn sabit ma ya yi wani baiti na waka aka aibata masa yace lanal jafanatul ghurr yal ma'ana fidduha wa siyafuna yaqurna min najdatin dama an san hassan ibn sabit malaman ayyamul arab suna rawaitowa cewa wata rana a suke ukab wata kasuwa ce a can wajen fa'is wata take ci a watan shawwal kamar da wasu malamai suka faɗa mu mu'arrikhun a anan ne ake baje konin al'adu kuma anan ne ake tallata abin yabo ake nuna kaza ya fi komai a shekara ba za a sake dawa ba kuma sai wata shekara a nan ne kuma idan mutum ya kai lalaci ko kabila ta kai lalaci anan ne za a kururuta ta kuma aka tafi ba za a manta da wannan magana ba har a naɗa kasa to ko wurin da ya fi jama'a shine inda ake gasa ta waka wanda duk mawakin da ya isa sai ya zo ya yi waƙa a suke ukar an jinjina shi an kalle shi da wasu mawaka wata shekara sai aka sa aisha ya zama shine alƙalin waka a wurin to duk mawaki in zai zo yazo yazo ya waka sai shi a'ta yana cikin ashabul mu'allaqat mai wakar wadi hurairah ta innar rakba murtahilun wa hal tusiqu wada'an ayyuha ar-rajul in kai sai baka maki sai ka huta. to sai ya zanto lokacin da afwan ba imam a'isha nadira afwan nadira shine nadiratu zubiyani wanda shi ma yana irin cikin ashabu al-mu'allaqat sai dai amma in an kai su goma shine na ziga da Aisha suke shiga to da Aisha yazo yayi waƙarsa wannan ya faru kafin aiko manzon Allah sama da Aisha yazo yayi waƙarsa sai ta birge na ziga sai ce anta ash'arul arab aka sanar cewa Aisha shi yafi kowa iya waƙa to sai Hassan ibn Sabit Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara da azure shi kuma sai ya zo, to kafin Hassan ya yazo Aisha tuni zo an ba shi laqabin Amirul Shu'ara an ash'arul shu'ara to da hassani ya waka sai aka fahimci ai yanzu aka yi waka to kuma amma an ce sabaka saiful azab kaddara ta riga fata a riga an nada shugaban mawaka sai shi na bi ga sai sai laula anni qultu li a'sha huwa ash'aru shu'ara la qultu anta ba dan na ce a'sha shine sarkin mawaka ba da kai zan ce kai sai kuma hassan bin sa'id sai ya fita sai ce bal ana ash'aru minka wa min abi yace da kai da ubanka din na fi ku iyawa kai waye kai da zaka ce mun kace da wani ayata sai ce to ai ba da baki zaka faɗa ba sai kai a wace mu ji sai ya saku wannan mata yace lanal jafanatul ghurru sai mu wa'anda muke da manya manyan daro daro daro an san daro ko ko manya manyan tukwane yalma'ana tudduha wanda kullum in ka zo da rana za ga suna kyalli alamar cewa an ci gurasa an ci abu wa asiyafuna kuma in ka je inda kuban takubban takobin ne yake ka tarar da takubban mu yaqturna min najdatin wato suna yaqturna min najdatin dama suna zubda jiri saboda kullum mu in ma ba mu da yaki in makwabtan mu suna da za mu je mu taya su waladna banil alqa wa ibn fa akrim bina khalan wa akrim bina ibnama yace mu ne muka kabila kaza haifi kabila kaza mu ne muka halicci kabila kaza ka girmama mu a matsayin mu na kaza shi ya gama fada a nan shi ya ci ya kawo mana cewa wata mace ce ta mai intiqadi amma a wasu littattafan ana cewa shi a'a aka shi nazira din da kansa yace to da haka kafi ne kafi babana ka fa kalle ka sace lanal jafana sulghur yace jafanat kuma jam'i ne na jafna aljafnatu kuma shine bahu ko daro wanda ake zuba abinci a cikinsa ko tukunya yace to in balare yace aljafanat to tukwanan daga uku ne zuwa goma yace ka nuna kenan tukwanan ku basu fi goma ba da ma ta kai jifan to jifan da za a ce kuna da su da yawa amma in tukwanan ku goma me kuke da shi akwai wanda ya fi ku kenan kuma da kace jafanatul gurru yalma'ana ma'ana duha ai yi hasken rana ne yadda ke su suke haske ba abinci ba ne waye kuma tukunyar gidansa ba ta haske da rana da ma cewa kai yalma'ana ma'ana duja da ta kai da daddare to an san dare in dai ka ga a tukunya ba kira me zai shiga waje in dai ka ga to abinci aka ci sannan kuma ka ce wai wa asiyakuna ta kubban mu wannan yana kazila ku ba ku da yawa kenan shi ma da ta kai wa siyufuna da yafi yaqurna min najdatin aka dai waƙar aka gididdiba ta to anan wai mai yiwa da Hassan ya ce wa asiyakuna da kuma jafanat kowanne an ce ya kankanta ƙarancin adadin can takubba nan kuma tukwane sai ce to ai an amsa an amsa suka yi wa Hassan na kadi aka ce to ai aljafanat ɗin an sa mata alif da shi kuma al-mufrad idza urifa afada umum ya nuna kenan suna da yamma na akwai takallufi wajen amsar wannan magana na yi mamaki ma da ya kawo ta anan ya kamata ya bar ta inda su malaman adabi suka ba da amsa amma dai su yake gwada maka shi ya yadda da wannan maganar da shi ne mai alburda ya faɗa sai zai ba da amsa akan abin da shi ne isa mai burda ya faɗi wannan mai alburda ya faɗi wannan sai wa amma ya yace amma shi malam ne waqa nam sai ce wa amma الجواب عن الناظم في قوله خرفا ورشفا فليس المراد تقليل المتناول ba wai yana nufin abinda manzo Allah ya ba annabawan wayancan dan kadan bane suka fida wayannan kuma suka ta da yawa sai ba haka yake ba wayannan wal muradu tafsirul mutanawali minhu abin da yake so yana maka abin da manzon Allah yake bayarwa yana da yawa hatta kai ma kowa in yazo abin da yake nema wanda yake nema da yawa ya fasa da yawa wanda yake nema kaɗan ya kwasa kaɗan yake wa taqlilu masrufin ila adami ta'asiri al ma'khudh min shimmiyat al ma'khudh minhu wato abin da yake so ya nuna maka shine abin da manzon Allah yake da shi in bai ragu ba sakamakon abin da annabawa suka karba a taƙaice dai in aka je aka dawo ya gamsu da cewa annabawa ga baki ɗayansu suna kwankwaɗa ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma idan kuka duba ya saba wa abin da aqidar ahlus sunna wal jama'a take kai ku kalla a cikin takarda ai anna jami'al anbiya anbiya anna jami'al anbiya qad nalu wal tamasu min khatamin nabiyina khatamil anbiya war rusul muhammadin sallallahu alaihi wasallam su wanda suka riga shi zuwa istafada min Allah sun fa'idanci da shi manzon Allah ka ta'ammal zalika wa qarin bainahu wa bain maqalati zanadiqat as-sufiyya fahallat kalhallat wannan magana ta yi kama da maganar zindiƙai na sufaye irin su hallat Hussein ibn Mansur wanda aka yanka shi saboda zindiƙancinsa wanda suke ganin cewa manzon Allah sallama hasali ma wani haske ne azali nurun ne azali kadiman wanda manzon Allah ya dade kana qabala an yujad al'alam dama wai tuntuna hasken yana nan kafin a halitta duniya wa minhu stamadda kullu kullu eh, wa minhu kullu ilmin wa irfan duk wani sani da ilimi daga wajen manzo Allah aka ɗebe shi haifu amadda al-anbiya as-sabiqina alaihi wacce ne ma ya miƙa wa annabawa ya ba su وكذا مقالة ابن عربي الطائي هكا إذا انتقل في ابن عربي الطائي وانا من يمزن جنوء أسنسا مهي الدين أن كل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي يأخذ من مشكاة خاتم النبيين wato annabawa gabaki ɗayansu tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan annabi isa alaihi salam dukkansu gabaki ɗayansu sun kwasa ne daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala sallama wannan haka ya faɗa wanda kuma mun san cewa ba haka bane abinda muka sani kawai wanda shari'a ta gaya mana shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shine annabin da yafi kowa daraja shine annabin da yafi kowa matsayi a wajen Allah sannan maganar ilimi faqan nabiyina fi ilmin fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu fi ilmin wannan haka ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi yafi kowa sanin Allah yace ana a'lamukum billah ni na fi ku sanin Allah wa mun sani gwargwadon ka da Allah bautar bautarka da shi kuma bamu taba ganin wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bauta ga Allah subhanahu wata'ala ba to dan haka mun yarda da wannan to amma a ce annabawa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya musu ilimi to wannan gaskiya ba mu san da shi ba domin mun san cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai bada ilimi misali wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidina sai Allah ya ce ni fa fahamnaha Sulaiman mu muka fahimtar da annabi Sulaiman zaka duk wanda ka gani Allah ya bashi abu duk wanda ka gani shi da abu Allah ne ya bashi hatta a wannan al'umma ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka shi ya zo mana da komai mu da ba annabawa ba amma saboda tawali'u na manzo Allah kuma cikin hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace wa inna ma ana qasimun wa yu'ti Allah ni rabawa nake amma Allah shine haƙiƙanin mai bayarwa saboda ka wannan baitin ma yana cikin baitukan da bai halatta mutum ya aqidance shi ba sai ɗaya daga cikin baituka masu matsala baiti na 43 yake cewa da'amad da'atun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi wannan baitin ya zo daga jerin inda yake ban maza Allah tun daga baiti na 33 Muhammadun sayyidul kaunain was saqalain wal fariqain min urdin wa min ajami nabiyyun al amirun nahi fala ahadan fala ahada أبر في قول أبر في قول لا منه ولا نعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منتصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم في نبيهم وفي نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من إذن فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب, فيعرب عنه ناطق بفن wannan Sheikh Abdulrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Allah ya kansa da rahama kamar da yake cikin sharhin kitab tauhid yake cewa wa min al-ma'lumi anna anwa' al-ghuluwi kathira yace ku sani cewa nau'o'in guluwi suna da yawa anna anwa' al-ghuluwi kathira wa shirku bahrun la sahila lahu shirka kuwa teku ne wanda ba shi da gaba wala hasaru fi qawlin nasara li'an al-umama ashraku qablahum bi ibadati al-awsan ba wai kiristoci ne kawai da suka ce inna allaha salisu salasa kadai ne mushrikai ba akwai al'umomi daban-daban da suka yi shirka kafin nasara da ibadatul awsan wa ahli jahiliyyah kazalik ta hanyar bautawa gumaka kamar ahlin kamar mutanen jahiliya walaysa bihim man qala fi ilahihi ma qalat an-nasara fil masih ghaliban amma yawanci da wahala ka samu wanda ya fito ya nuna abin bautar sa yace ya faɗi irin yadda kiristoci suka faɗa innahu innahu Allah ko ibnullah ko salisu salasa da wahala yace bal kulluhum mu'tarifuna anna alihatahum mulkun lillah duka mushrikai yawanci suna sun yadda cewa hatta allolin nasu ma na Allah ne lakin abaduha ma'ahu li'tiqadin annaha tashfa'u lahum sai dai suna bautawa wa'annan gumakan domin a zaton su cewa gumakan za su cece su fa yuhtajju ko fa yahtajju al-jahlatu al-maftunun bi hadhihi al-abyat ala anna qawluhu fi manzumati da madda'atu an-nasara fi nabiyihim mukhlasun min al-ghuluw bi hadha al-bayt wai wasu sai suke ganin cewa fassara wannan baitin kamar ba ma ya kuɓuta gabiran guluwi wa huwa qad fataha ببيته هذا الباب الغلو والغلو والشركة لاعتقاد رجاله أن الغلو مقصور على هذه الأقوال الثلاثة domin shi a ganinsa kawai inda za a ce kayi guluyi akan annabi shine ka ce masa Allah ko dan Allah ko kuma ɗayan uku shine su yace da'amad da atun nasara ka tsale abin da kiristoci suka faɗa kawai shine ba a yadda ka faɗa ba kun ga wataran sun ce shine Allah ko kamar yadda Allah ya faɗa a suratu tauba wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah sun ce masa dan Allah sannan sun ce masa ɗayan uku kamar me laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa da kuma sun ce masa Allah inna allaha huwa al-masihu ibn maryam to sai ce kawai da'amar da asun nasara kai dai ka kyala abin da kiristoci suka yi wannan in kai shine ka samu matsala amma bayan nan bi ma shi ita duka abin da kake so ka tabbatar na yabansa in dai ba ka ce masa Allah ko ɗayan uku ko ɗan Allah ba ka iya yi madhab fihi in dai yaban annabi za ka wa hatashi ne amma sai dai yi hikima wajen haka to bari mu ji suya suka fassara baiti abinda da yake cewa sai al'amrul awwal yace afadan nazim huna amrayni malam mai waka anan ya faɗi wasu abubuwa guda biyu al'amrul awwal an yaqula abinda yake cewa mahasinuhu a'zamu mimma yuzkaru fihi abubuwa masu kyau na manzo Allah sallama sun sun girma abubuwan da ake faɗa fam da hadi ma shi ita min sifatil madani ka ebo abubuwan da kake so na sifofin yabo na manzan Allah sallallahu alaihi ka yabe shi fa innaka ta'ti 'ala al-haqiqati la tafihi ma khussa bi domin duk inda ka kai matuka wajen yaban ma baka yi komai ba domin ba za ka iya kare abin da aka yabi manzon aka ce banci manzan Allah da shi wannan na ɗaya kenan yace wal amru thani nabi kuma annahu qala wa in basatta al madaha idan zaka shimfida masa shimfida ta yabo fajtanib ma kafara bihin nasara ka abin da kiristoci suka kafarta da shi fa innahum kafaru bi qawlihim al-masih ibn Allah domin sun kafarta da faɗin cewa annabi Isa dan Allah dan Allah ne ta'ala Allah an qawlihim quluwan kabira bal Isa abdun min abidillahi wa khalqun min makhluqatihi yace wa qad atlaqa ba'd man sharaha al-kitaba yace wasu daga cikin malaman da suka sharhin wannan littafin sun faɗa kai tsaye wa arada tahriran lafzi wa baqi alaihi shay'un akhar in innahu qala ayyuha alqasid madhan nabi ya kai wanda yake so ya yabi manzon Allah madahan nabi na sallallahu alaihi wasallam imdah bima shi'ta min awsafil madhi nemo sifofi na yabo ka ya yabi manzon Allah da su gurgurda da kasu, so wala takhaf an taqa'a fil kadhib kakka ji tsoron wai za ka yi ƙarya duk abin da ake yabo in ka yabo annabi da shi kayi daidai بأن تتجاوز بأن تتجوز في بعض أوساط المده أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يتصل بها dan kakkaji a zuciyarka cewa wai akwai wani abu da manzon Allah bai sifanci da shi ba iz ma min wasfi madhin illa wa qad hawatu zatuhu sallallahu alaihi ba wata sifa ya yabo face sai manzon Allah zatinsa ya kwashi wannan abu wa ma adal madhi bi nubuwatir rabb jalla wa ala fahdharhu amma abin da ya huce ya ƙetare abin da ya ƙetare yabo ma'adal madha bi bunuwatar rabbi jalla wa'ala ya kai a cewa ɗan Allah ne fa hazarhu to ka bar wannan fa innahu sarihul qawli bil kufri domin wannan magana ce karara ta kafirci wa ilaihi ashara bi qawlihi dan haka shine yake nufin faɗin sa da amad da asfun nasara ai nabiyihim da madda'uhu في عيسى عليه السلام وهم نصارى نجران أبن نصارى نجران سكفأ والنبي عيسى عليه السلام إذ قالوا للنبي لو كتب سكفاء مزاع الله سلم صلى الله عليه وسلم بلغنا أنك تشتم صاحبنا وتقول هو عبد من ذكنا زاجم النبي كان تيمس باوع فقال سيما ذا الله يتي أجل هو عبد Allah ne mana شبا manzan Allah fa jada ذا الله فجادلوه wa وقالوا sai suka ce suka yi manzan Allah musu ba bisa kan gaskiya ba har suka ce ma hal yulad insanun duna fahal ka taɓa ganin an haifi mutum ba tare da miji ba mace ta haihu sai Allah ya saukar da inna masala Isa inda Allah ka masali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun fa abaw illa mulaha sai suka ishi dai sai dai su ci gaba da mutu hatta da ahun ilal mubahala har sai da aka kira su su zo a yi mubahala ma'ana a zo a la'anci juna wani kowa ya la'anci kansa in yi ƙarya التي أمره بها في قوله لئلا يبقى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله آية سورة آل عمران 66 sai ce wa ƙad na ƙalabin aƙiyyata wa ƙaya ahali na jaran allazina ƙadimu almadina sai ci gaba da magana sosai sai a nan da ya zo wajen wahtaki ko wahkum sai ya ce ai akhbir ka ba da labari ka faɗa wa mutane bima shi ita da dukkan abin da ka ga dama madhan sai ce wannan ala tamiz wa idza ja'alna uhkum bi ma'na inda kana madhan mazdarun tawkidiyyan من معناه باللفظ والتمييز أولى لإزالة ما فيما المجرورة بالباء من الإبهام وفيه يصح أن يكون يتعلق بوحكم وتعلقه بالمدهن أولى إذ وقعته ومعنى احتكمي أبن أشياء نجد احتكمي أي إن أخ إن أخبرك مخبر بأمداحه فثق به وتلقه بالقبول فثق به وتلقه بالقبول ومن سألك عن محاسن صفاته فأخبره duk wanda ya zai ba annabi in ya kawo maka in dai ce annabi Allah bane ko dan Allah ne ko salisu salata ne shikenan ka karba kuma kai ma aka tambaye ka ka faɗi duk abin da kake so ka faɗa sai yake cewa wa qawluhu da amrun masrukun sai yake ga cikin lugha to anan kun ga abin da yake tabbatar mana shine ya yadda duka abin da ka faso in dai na yabo ne ka yabo annabi wanda kuma wannan kuskure ne domin shi yasa anan ke cewa ku kalli abin da ke cikin takarda laqad waqa al-busiri wa amsaluhu min al-ghulati fi labatin wa mughalafa haqiqa busiri Allah ya ce masa da shi da waɗanda suka yarda da irin wannan abin ire-irensa sun faɗa cikin rudani da kuskure saboda faɗin manzo Allah sama la kama aqrashin nasara ibn Maryama, inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi hadithun bukhari فزعموا أن الإقراء المنهي عنه في هذا الحديث هو الإقراء المماثل لإقراء النصارى su a ganin su huta gona da irin shi ne kawai kai irin yadda kiristoci suka yi a wajen su waɗanda suka yarda da ainihin wannan baiti fa inna qawluhu alayhi salatu wassalam fa qulu abdullahi wa rasuluhu lil wato abin da ake so so ake yi ku dawo tsakatsakiya tabbatar da tsakatsakiya ake yi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa abdullahi ubal abin da yasa manzo Allah ya sifanta kansa da bawa saboda ba a yi masa bauta shi ma bauta yake amma ba wai dan wulakantacce bane wa rasulun la la yakzib kuma manzo ne shi baya ƙarya wal mubalaghatu fi madahi ta'ul ila ma waqa'a nasara min al-ghulul fi isa kuskure kuma a wajen yabansa yana komawa cikin abin da nasara suka fada eh, suka fada cikin sa na yaban annabi isa da huce gona da iri wa bi hadha yu'lamu anna harf al-kaf fi qawlihi kama aqrat an-nasara kafin eh, hiya khaf at-ta'lil ai saboda haka nasara suka fada cikin wannan rikicin ko da abin nan ya zo wani a cikin alƙaulul musib shafin kitabi at-tauhid ibn al-jawzi Allah ya kansa da rahama wajen sharhin wannan hadisin la taqruni yake cewa la yalzam min an-nahyi an shay'i wuqu'uhu dan an ce karkai abu ba wai yana nufin abin ya faru ba li'anna la na'lamu ahadan idda'a fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam madda'atu nasara fi isa alayhi salam wa inna ma sunu nahy fi ma lam yadhhar ma waqa'a fi hadith mu'adh ibn jabal lamma sta'adana fi sujudi lahu famtana'a wa nahahu fa ka'annahu khashi'a an yubalagha fi ghayri an yubalagha ghayruhu bima huwa fawqa dhalik ai akwai lokacin da mu'azu ya taɓa cewa ya rasu rasulullah ka ban ibni in maka sujada manzo Allah ya hana shi ko sallallahu alaihi wasallama to wataƙila idan manzo Allah sama ya bari wani zai iya zuwa ma yayi sama da abin da Mu'azu ya ce zai to ba wai dan haka kawai ba a so a girma manzo Allah sama sai dan a tsarkake zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da bai dace ba to shi yasa wannan baitin yana cikin baitukan da kike ba su inganta ba a cikin wannan lissafi kamar yadda na faɗa shine baiti na 43 sai baiti na gaba baiti na gaba yana nan a cikin baiti na 46 sai ku ringa rubuta arqam na baituka saboda ban rubuta a cikin takarda baiti na 46 yake cewa launa sabat launa sabat qadrahu ayatuhu idaman ahya ismuhu hina yuz'a darisar raman riman launa sabat qadrahu ayatuhu idaman أحي اسمه حين يدعى ذلك الرمن بيتنا أربعين لا شدة بارو مفارا بشرهن سنة سكتي يتي آه، هذا البيت جلبه النازم تتميما لما قدم أن من أن من أن فضله صلى الله عليه وسلم ليس له حد yayi magana a baya cewa falalar manzo ko a baiti na 45 yace fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadd fa yu'ridu anhu natiqun da iyaka ballantana wani ne magana da baki ya ya bayyana wannan wa maqsadun nazim abinda shi al-busiri yake so yace ce abinda yake so an yukhbira anna ma utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mu'jizat duka mu'jizozin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a tare da cewa suna da yawa inna ma jariyatul izhar sidqihi fi madda'ahu min nubuwwatihi suna gudana ne don su tabbatar da gaskiyar manzon Allah cikin abin da ya kira ya da'awarsa na annabta sallallahu alaihi wasallam wa qad waradat khariqatan lil'adati muta'addida kuma gaba ɗaya mu'jizun sun zo sun saba wa al'ada kuma suna da yawa yake cewa an haha ba'dhum ila alfi mu'jiza za mu zo mu ji a cikin dala'ilin nubuwa wasu suna ganin ma mu'jizar manzo Allah ta kai dubu walam yafi biha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walam yafi biha lakin law ja'at munasibatan liqadarihi laqtaba qadaruhu an yata'a خرق العادات بأعظم مما وقع حتى إنه لو ذكر اسمه على العظام النخرة لحيت يكي سوى أنهاها بعضهم إلى ألف ولم يفي بها لكن لو جاءت مناسبة لقدره أي دكم أجزب بأسبا من ذن الله ما هاي كأن بتهيدي ديدا جرمان سبا ma'ana ba ta kai matsayin girmansa ba shine launasa sabat qadarahu ayatuhu izama da a ce mu'jizozin da aka ba manzo Allah sa sun yi daidai da girman alƙadarinsa to da aha yasmahu aha yasmuhu hina yid'a darisan riman da da zara an ambaci sunansa aka kalli abin da yake matacce sai ya tashi to abinda ku kalli abin da ke cikin takardar nan yaqulu ba'du shurrahi hadhihi al-qasida law wa launa nasabat yake cewa law nasabat ayatuhu wa mu'jizatuhu idama qadarihi inda Allah da a ce mu'jizozin da aka saukarwa da manzo Allah da alamomi na annabta sun yi daidai da girman alƙadarinsa a wajen Allah wa kullu qurbihi wa zulfahu indahu da kuma kusancinsa da kusantarsa da ubangiji lakananin min jumlati tilka al da an saukar cikin mu'jizarsa an yuhi Allahu al-izama rufata bi barakatihi wa hurmati zikrihi da saboda alfarmar wato ainihin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da an faɗe shi sai a rayin wata ce da sunansa wannan Imam al-Alusi a cikin Ghayatul Amani ya kawo wannan sharhi to Sheikh Mahmud Shukuri Allah ya ji ɗansa da rahama shi ma al yake cewa la yakhfa ma fi hadha al-kalam min al-ghulu kowa ya kalli wannan maganar ta busiri ya san akwai gulumi da huce gona da iri fa inna min jumlati ayati al-Qur'an al-azim ash-sha'n kowa ya san al-Qur'an ya ga cikin mu'jizar manzo Allah sama wa kaifa yahillu li muslimin an yaqula anna al-Qur'an la yunasibu qadara an-nabi to ya zaka kaci al-Qur'ani bai daidai da girman annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa munhattun an qadarihi sai ka ga cewa ma alqur'ani kamar ba girman annabi bane sallallahu alaihi wasallam thumma inna isma allahi al'azam wa sa'ir asma'il husna idza zakaraha az-zakiru laha la tufi daris ar-rimam gashi ta sunan Allah Allah ba yana da al-ismul a'zam ba to yanzu kai zaka je ka kalli mutumin da kashin da ya kakan kakan ka da ya dade a kabari ka kalle shi ka karanta ismul a'zam ka ce zai farka to kuma a ce sai sunan annabi ne sai kaga wannan an shigo da wani abu cikin aqida dan a jarrabu mutane wannan shi ma magana ce mara kyau don haka wannan baiti shi ma baiti ne ba sai mu tafi baiti na hamsin na 50 da da takwas baiti na nawa na hamsin da takwas shine sai ke cewa la tsiba ya ajilu turban bamma a'zumahu tuba liman tashin minhu wa multasini yake cewa la tsiba babu wani tabo a duniya ya ajilu turban bamma a'zamu a'zamu a'zamahu da zai kai kaɗan da aka ce ƙasusuwan manzon Allah suna ciki shine kaɗan ba wata ƙasa a duniya da ta kai ƙasar da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi a wurin tuba liman tashiqin min babbar rabo da aljanna da bishiya a aljanna da alkhairai masu yawa su tabbata ga wanda yake shanu wannan taban wannan kasar da inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda girman ah, darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa kamar yana ba da shawara a je a sumbaci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama saboda matsayinsa da kuma girmansa wanda kuma wannan kamar yadda muka sani ya saba wa abin da aka sani na aqida cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai ladabtar da mu akan mu je mu ɗebi ƙasar kabarinsa domin yin wani abu da ita ba tare da cewa mun yadda mun yi imani akan cewa girmansa da matsayinsa ya kai ya zanto babu wani babu wata ƙasa da ta kai ƙasar da aka binne shi daraja shi ne ce tsuba limin tashiƙin minhu madalla ko kuma babbar rabo ya tabbata ga wanda ya je shanshani ƙasar da aka binne annabi sallallahu wa multasimi da kuma wanda ya je ya sumbace ta ya sumbaci kabarin manzo kuma an yi babtin sa wa multasimi bi fatahi a asa kamar yadda mai sharhi ya faɗa wannan shi ma ba sai an ɗau dogon numfashi wajen rajin wannan baiti ba mu duba tafi na hudu قد جعل البوصيري التراب الذي دفن فيه عظام رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب وافضل مكان وان الجنه والدرجات العلى وان الدرجات وان الجنه والدرجات في العلى liman istanshaqqa hadha turab aw qabbalahu yana nuna duka wanda ya sumbaci ƙasar da aka binne annabi to lalle aljanna ta tabbata a gare shi wa fi zalika min al-ghulu wal ifrat alladhi yaqulu ila ash-shirki al-bawah fadlan an al-ibtida'i wal ihdath fi din Allah ta'ala qala shaykh al-islam ibn taymiyyah yake cewa wattafaqa al-a'immatu ala annahu la yumassu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ittifaqi akan cewa bai halatta a je a dinga safa kabarin manzo Allah ba inda ma yana nan a fili wala yuqabbalahu ko wala yuqabbiluhu bai halatta mutum ya je sumbaci kabarin ba wa hadha kulluhu muhafazatan ala tauhid duka an yi haka ne domin a kiyaye tauhidi da kuma tsare daraja da martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai baiti na gaba baiti na saba'in da biyar ana rubuta lambobin ko baiti na saba'in da biyar yake cewa aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasam yace aqsamtu bil qamari ina rantsuwa da wata al munshaqqi wanda yake tsaguwa ya fito inna lahu min qalbihi nisbatan مبرورة آه، إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم بيتي نانو نسيبكم نعم آه. بيتي نسبة عند جركو نشره يكي سيوا المناسبة بين هذا البيت والذي قبله واضحة بيت da yake gaban wannan baitin a baiti na 74 yake cewa ko kuma baitin tun daga baiti na 70 na 72 yake ja'at li da'awatihi al-ashjar qa'i'atan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka'annama sattarat satran lima furu'uha min badi'il khatt bil qalami مثل الغمامة أن ثار سائرة تقيه حر وقيس للهجين حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم هيك سوى wannan baitin yana da munasaba da baitin da yake bayansa wannan munasaba a cikin take annahu lamma zakara waqi'atal jin da ya faɗa abin da ya faru da aljanu wa abrahata da abin da ya faru da abrahata wa qissat hawazin da kuma isa da ta faru da hawazin lokacin da manzala sama ya yatse su wa zayyala ala ijabati al-ashjar ya faɗi yadda dabbobi a yadda bishiyu suke amsa wa manzan Allah sama in ya kira su wa shabba ijabataha bi khidmatihi bi khidmati al-ghamamati iyahu bi dhillaha kuma ga shi yadda wato girgije yake wa manzan Allah inuwa yake masa hidima arada an ya kula sai yake so yace kama sukhirat lahu al-jamadatu kamar yadda aka kore wa manzo Allah sama abubuwa marasa rai al'ardiyatu na duniya su shirat da hudu jamadatu samawiya haka na sama ma ma ma ma hamma ilayhi min at-ta'rif bi jalali bi jalalati qadar tare da kuma abin da ya shiga cikin zuciyar shi al-busiri wajen faɗar daraja da girma na manzo Allah sama fa zakara al-gamamata wa atba'aha bi dhikri shiqaq al sai ya faɗi hadari da girgije bayan ya gama sai biyu maganar da kuma yadda wata yake tsagowa wa kana zikru al-qamari muta'akhiran an zikri al-ghamamati li'anna al-ghamamata kanat ta'tihi min ghayri an yas'alahu iyyaha ahad wa la ta'alaha huwa li nafsihi wa amma al-qamaru fa innahu ayatun ta'alaha minhu kuffar makkah ala wajhi ala jihati at-ta'jiz yace anan narin da wata al-munshaqi wanda ya tsage lokacin da manzo Allah sallama ya nemi ya tsage wanda Allah ya saukar da fadin sa iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar shine cewa ajma'a al-mufassiruna kulluhum ala wuqu'ihi malaman tafsiri duk sun yarda kamar yadda yake cikin hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi wanda wannan abu sa'id al-khudri Allah ƙara da a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ko shi abu sa'id yake cewa in shaqqa al-qamaru ala hadi rasul sallama firqatayn wata ya tsage a lokacin manzon Allah sallama ya rabu biyu firqatan fawqa al-jabal wa firqatan asfalahu wani tsagin ya tsaya a saman dutse wani kuma ya sauko ƙasa وذلك أن أهل مكة بعثوا ila hadidin وقالوا له إنا نريد أن تحضر لتقيم حجة على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو يدعو إليه فنزل حبيب وقال يا محمد إنك تذكر إنك تذكر أن الله تذكر أن الله بعثك رسولا فأرنا آية فإما أن نتبعك ونعلم منها صدقك ويظهر لنا عج أو يظهر لنا عجزك فقال حبيب انشق انشقاق القمر وكان الوقت ليس وقت إقماره فلما جن الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ما يأتيه به ما يأتيه به الوحي وإذا بجبريل نزل عليه وقال يا محمد سل من القمر ما شئت الشيء ما قال صلى الله عليه وسلم ينم وتا يتاجي كما وتا يتاجي ننسى شيء آه من الله صلى الله عليه وسلم أجزت تبينا kuma manzo Allah shi kadai aka yi wa wannan wannan wannan wannan Da shi shine sai yake cewa aqsamtu bil qamari al ina rantsuwa da al wata al to anan kaga yayi rantsuwa da wata wanda kuma rantsuwa da wata yana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa shirka ne tun daga shi nan mu mu duba ce wa min al-ma'lumi anna al-halafa bi ghayri Allah min ash-shirk al-asghar fa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi qala man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak hadisin Ahmad da Tirmidhi manzo Allah ce duka wanda yayi rantsuwa da wani Allah to yayi shirka ko ko ya kafirta ibn abdul bar Allah ya san sirama kamar da ke cikin at-tanhid yake cewa la yajuzu al-halfu bi ghairi Allah bai mutum ya rantse da wani Allah wa fi shay'in min al-ashya'i wa la ala halin min al-ahwal wa hadha amrun mujtama'un alayhi ila an qala hadd ido inda yake cewa ajma al-ulama wa ala anna al-yamin bi ghairi Allah makruhatun manhiyun anha bai halatta mutum ya rantse da wani Allah ba duk da cewa wani lokaci su uda ba suna yin wata kasada sai su rantse da wani Allah amma sai su ce wai ai aqsamtu bi rabbil qamar to amma shi ma nan ba'id ne ya dai zama wajibi a fadakar akan cewa wannan kuskure ne sai mu tafi baiti na 81 inda yake cewa walal tamassu غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم التي نسمع من دقائق yake cewa walal tamassu ghina ad-darain min yadihi ban taba neman wata wadata ta duniya da lahira a wajen manzon Allah ba sallama daga hannunta illa sama illal illa salamtu nada sai na karfi wato janshi na kyauta min khairul musallami daga wajen wanda ake mafi alkhairin wanda aka karba a wajensa wa wannan shine na muka ce fa ja'al al-musini hina darain mulsamakan min yadin nabi sallallahu alaihi anan ya nuna a wajen annabi sallallahu alaihi za a samu wadatar duniya da lahira kuma gashi Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min rasulillah wa min Allah sannan ubangiji yake cewa fabtahu inda Allah arrizqa wa'budu sannan Allah ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard in ba Allah ba waye zai azurta ku daga sama da ƙasa ubangiji yace qul ud'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahum minhum min zahir ceto ma Allah ya kore musu aya ta gaba ta suratul saba sannan ubangiji ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta ya barranta daga wato min da'awa hadhihi salata al-madhkura Allah ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban taba ce muku taska Allah a hannuna take ba mai so ya zo ya karba wala alamul ghaiba ban san kuma gaibi ba bare in ce gobe za a baka wala aqulu inni malak kuma ni bazan ce muku ni mala'ika bane tunda bana hawa sama in gano ne ke sama in attabi'u illa ma yuha ilayya ni dai kawai abinda aka yi min wahayi shi nake yi to kaga duka wanda ya saki bakinsa ya huce wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa to hakika ya baro ta kuma ya janyo kansa wanda kuma ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tarbiyantar da da da mu ba to sai baiti na gaba fa inna zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al khalqi bi ɗari da nawa ɗari da arba'in da shida ko eh to sai dai in abin nan ɗin ya sha bambam yana arba'in da shida ne kaka ɗari da arba'in da shida wani ne a kusa da shi إن yawwa ɗari da hamsin dai da shida ko maganin naka da arba'in da shida ne to ni nawa da ɗari da hamsin ne ga ta hakikin mu ga ta hakikin waye wannan na وعلق عليه محمد سالم هاشم ko tabar darul kutub al-ilmiya to eh, gaskiya ba ni da fika da darul kutub al-ilmiya haka wannan tabar ta ci darul ibn hazm sun ci su da ka tarqibun wannan shi ya yafi ka iya amma rubuta ka ce wa fi nuskha tunda ga baitukan nan kowanne kuma da lambar sa 156 an gane ko wanda baiti na 155 in ati zamban fama ahadi bimuntaqid bimuntaqid min an-nabi wala hadmi bimunsarin fa innani zimmatan minhu yace ni akwai alƙawari tsakanina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi tasmiyati muhammadan tunda sunana muhammadu to wannan alƙawari ne tunda sunana muhammadu akan cewa wani wani abu ba zai same ni ba kuma na san manzo Allah kuma huwa awfal khalqi bizimani shi yafi gaba ɗaya halittu cika alƙawari sai ce wa hada takharrusun wa kadhib wannan ƙarya ce فهل صارت له ذمة عند رسول الله لمجرد أن اسمه موافق لاسمه كوي دل سنن كياي دي دي سنن النبي كتي كوني القوري دشي فما أكثر الزنادقة والمنافقين في هذه الأمة قديما وحديثا الذين يتسمون بمحمد mutum nawa ne cikin zindiƙai ma da munafukai wanda suka sa wa kansu aka samu suna Muhammad kuma shi na a cikin sunanka Muhammadu kun yi alƙawari da manzo Allah sama kenan shi kenan zaka tsira Sheikh Sulaiman ibn Abdullah a cikin tafsirin Abdul Hamid fi sharh kitab tauhid yake cewa fa inna li wanda ya kawo wannan baitin fa inna fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfa yake cewa كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بينه وبين اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة da ke tsakaninsa kawai da duka wanda aka sa masa suna Muhammadu shine yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da'a sai Allah subhanahu wataala ya shigar da shi cikin aljanna amma ba da zarar kai sunanka Muhammadu kuma shi kenan ka tsira ka hau tudun mun tsira ba kamar da shi wannan Muhammad ibn Sulaiman Ibrahim abin e, ibn Abdul Allah ya tsansa da rahama ya faɗa a cikin wannan sharhi amma su abin da suka ce yake cewa azzimmatu huwa al'ahd bi ainihi abuna ce nufi da zimma shine alƙawari wa inna ma ghayyara lafd al'ahd wa ghayyara zimmati wal fa wa aidan sababiyatu wa dakhalat ala inna fa tamma sabab bi tawkid wa ka'annahu yaqulu kayfa yuntaqadu ahadi aw yusramu hablu wa li hurmatin wa amanin minni ya za'ayi alƙawarina a sai an warware shi ko misali a yanke igiya ta ta saduwa da manzon Allah bayan mun yi alkawari da shi kuma an bani tabbas da security ta ya ka samu wannan sai ce iktasabtuha ma'an bi tasmiyati ala ismihi saboda na sunana Muhammadu wa hukka lahu an yaqta bi adami naqd al ahd wa bi adami sarmi sarmi habl silati al wujuh shi ce cewa kuma ya tantance a ce ba za a yi warware alkawarinsa ba ba kuma za a yanke igiyarsa ba saboda dalilai yace na dai innahu qad anqadhahu min alamid dunya iz abra'ahu Allah fi tawassulihi ilayhi bi hurmatihi yace tunda ma gashi ya shiga cikin hali na cuta da rashin lafiya shi busiri kuma sai Allah ya warkar da shi lokacin da ya tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kawo wani hadisi da'ifi cewa wa qad ja'a fi ba'd al daga ji ka san ba harka hadisi wa qad fi ba'd al kuma a mas'ala katira irin wannan annahu idza kana yawmul qiyamati ran al-qiyama yunadi munadi ya muhammad wani mutum ne kira zai kira ce ya muhammad fa yarfa'u ra'sahu sai manzo Allah ya kansa ko kuma fa yarfa ra'sahu kullu man ismuhu muhammad duk wanda sunansa muhammad sai ya daga kansa fa yaqulu allah jalla wa ala sai wa mala'ika ubangiji ya ce ya mala'ikati ushidukum anni ghafartu li kulli mu'minin ismuhu muhammad wannan hadisin imam al-qadi ya kashi a cikin ashifa amma kai dai daga jin kasan sai dai yake mun faɗa cewa mu dan yan izala ne ko to ku je ku goma ku duba cikin littattafan hadisi ba sai mun yi muku takariji sai ka rasa to wai mutanen duka ina kyawawan hadisai inda su wai dole sai hadisan da ake da sabani a kan ba za su tafi hadisan da suka kubuta ba wanda suke nuna daraja da girman maza ta sai sa kun ga mun makara ba mu samu littafin da la'irin nubuwa na a akan lallai sai shi tuntun ya kamata mu sa wannan littafin to amma gwanda mu san tarihin annabi sama daga source akwai littattafai na sura da za mu iya sawa yanzu nan mu sauke akwai su to amma abin da muke so shine so muke yi mu dinga kallo sirar daga asalin bishiyarta kuma har da isnadin zamu dinga karantawa kuma ta hakiki zamu yi kwarai da gaske domin ko ka samu dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi akwai na Imam Abu Nu'aym wanda shi zami abinda sa na zabi na Abu Nu'aym saboda ya fi ba shi da yawa kamar na Baihaqi to lalle ka nemi na Baihaqi in ka aje a kusa da kai saboda za mu dinga komawa zuwa ga abubuwan da bai ya faɗa tare da cewa abu nu'an gaba ke da bai amma na bai ya fi faɗi kuma ya fi yalwa saboda a nan ne za mu samu sai mu ga cewa wai sai ce wai in muka taɓa hadisan nan mai muka bawa annabi to annabi ya fi ƙarfin a kare shi da hadisan da bai inganta ba muna nan za a zo wanda ya inganta wanda za a ga duk da kake so ka yabe shi ma sai ga sun yabe shi su hadisan fiye da yadda kai kake yabansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to dan haka muke karanta maganar tasu dan kar a ce mu dora musu wani abu wanda ba daidai ba Allah ya samu dace sai baiti na gaba wanda shine na kusa da ƙarshe yake cewa in lam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa fa qul ya zallatal qadami shi kuma baiti na ɗari da hamsin da bakwai ne kai tsaye bayan daga wannan baitin sai shi yake cewa ah, a mai sharhi sai yake cewa mai sharhin shi al-burda din Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Miklash yace lamma allala an-nazim nafsahu lokacin da shi musiri ya rarraki kansa wa sallaha ya dan lokacin da ya bawa zuciyarsa hakuri ya kuma rarrashe ta tasliyata mutamidin alaman sama da alaihi yana dan lasa mata zuma a baki akan cewa sunansa ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi haka ba matsala galaba Alayhi raja'u sai fata ma kuma yazo yayi rinjaye a gare shi ma ilmihi anna almar'a yanbaghi an yakuna fi darajatil ishqaqi tare da cewa ya kamata mutum ya dinga jin tsoron kada a a azabtar da shi wa huwa بين الرجاء والخوف فلا يغلب فلا يغلب الرجاء فيكون مفضيا الى مفضيا به الى الامن من مكر الله kada kuma kwaɗayin nema ya sa kama manta da azabar ubangiji kama amincewa makaru na ubangiji kada kuma tsoro ya sa ka ebe tsammani da haso ga rahamar ubangiji sai ka ja'a to sai sai bishiri ya zo ka mukhbirin nafsi bima yubqa indaha bima yubqi indaha lazazat tasliya wa yuhazziruha min al-itminan sai zo da kuma baitin da zai zo ya dan sa shi ya ji tsoro kaɗan? lali lali isari janadil mu'tamadi alaihi ba wai don takaitawar bangaren wanda aka dogara da shi babbal khashiyata an yaqa anha ma yaqta'a ma yaqta'u habal sila dan tsoron kada ya je ya cikin abin da zai yanke wato igiya da ta sadi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta sadi amma la yan yi sai dai abin da bai dace ba fa kana kalamuhu fi quwwati fi quwwati man yaqul sai yake cewa haza kulluhu ya nafsu ya ce zuciyata duk da cewa sunan ku ɗaya da annabi in kunti atiyatan ala sifatil mu'tamidin alladhina yatamathaluna ma yamtathiluna ma amarahum bihi من يعتمدون عليه ويسلكون مسالك الابتداء وإن هفى هفوة يغلب على ظنه أن من, من استند إليه واعتمد عليه يأخذ بيده عند أثاره فهو بمثابة من سمت عليه عناية رجاله فيقول نفسي شيء سوى احفظ جنابك احفظ جانبك ولا يقع منك إلا ما يليق بمن يستند إلى الأكابر وإلا إن كنت من إن كنت منحنكا فيما يرضونه رفضوك فكانت نتيجة هذه التوصية قوله إن لم يكن في معادي yake cewa in lam yakun fi ma'adi idan dai ya zanto ko kuma yake cewa ra'a Allah aw sabati yawmil manshuri min jahil anbiya'i ko fi yawmil manshuri abin da ya gani babu wani abu da ya fi ƙarfi a ranar alƙiyama da ya wuce alfarma annabawa sallallahu alaihi wasallam mardumuna li atba'ihi sune abin nema a wajen mabiyansu kaga ba Allah ba kenan wara anna kullu tabi'in innama yastazillu sa'ata zillu masbu'ihi yaga duk wani mabiyi yana yana yana lulluba ne da inuwar wanda yake bi wara anna ghayata ma yaqa'u min naf'il masbu'i ash-shafa'a tabi'i kuma mafi girman abin da mutum zai samu a wajen wanda yake bin sa shine ya cece shi ran alkiyama wa alima qatan anna muntaha shafa'atul umma inna ma hiya lilladina kuma ya gano cewa karshen ceto yana wajen annabi wai idza kanat tilka shafa'atu ammatan fi asba'ihi wa ghayrihim salida sadruhu wa qawiya raja'uhu tunda dai haka ne to lalle kirjinsa zai sanyi kuma ya ƙara samun ƙarfafar karfin gwiwa idma siwaha min ash-shafa'ati التي هي القدر المشترك بين الشافعين إنما صالحة له ولمن سواه من أمتي صلى الله عليه وسلم تشين إن لم يكن في معادي آخذا بيدي إن ديرانا القيامة من ذن الله دي يرقو دهنونا ذا فضلا سبور فيكو تشين كينا ناشقا أخو إلا إن دي حكم بتكسن سيبا فقل يا زلة القدم سيكتي يا زلة القدم يا زاني وردقا بيه to anan kalli abin da ke cikin takarda wa sha'ir fi hadha albayt yunzilu ar-rasul manzilat rabbil alamin ya sauke annabi a matsayin Allah iz madmunuhu abinda baitin ya kunsa annar rasul huwa al-mas'ul li kashfi a'zami shada'i yawm al-akhir kamar yana nuna manzon Allah shi za a roƙa domin ya yaye bala'in ranar lahira fanzur ila qawli sha'ir ka duba ka gani mana inda yake cewa yadda yake faɗa kuma ka kalli maganar ubangiji da ya faɗa manzo Allah kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kaga abinda Allah ya ladabtar da mu kenan kace ina jin tsoro manzon Allah da kansa in asaitu rabbi in na saba ubangiji ina jin tsoron azaba kenan wa zaka ruqaya yayi maka wannan bala'i Allah subhanahu wa ta'ala wa yaz'um ba'd al-muta'assibin al-qasida amma wasu da suke da ta'assubanci akan qasida sai su ce wai anna murad al-musiri shafaa wai kawai yana neman ceto ne halau sahha zalika fal mahzuru bi halihi to in hakan ma ya tabbatar dai abin ya ƙara faduwa lama taqarrara an talaba shafa'ata min al لما تقرر أن شف... أن طلب الشفاعة من الأموات شرك بدليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون to ai in ka ce ceto to ai ba haka ake nemo ceto ba a wajen Allah za ka nemi manzon Allah ya cece ka domin mushrikai su ma abin da suke kenan Allah ya ce a cikin suratul yunus aya ta 18 suna bautawa wani Allah wanda ba zai iya fitar da su ba bare su ce tsoron da suke yi ba zai amfanar da shi su ba bare su ce suna neman kwaɗayin amfaninsa kuma ya dinga cewa ma haula istifa'una inda Allah ai ni mun fake da su su za su cece mu kaga ni wannan matsala ni waka yake ta ya rasulullahi kulli yadi wa tadaraka ni fa anta abi yaushe maza Allah ya zama babanka kai waye babanka ba mun san kowa babanka ba kuma ba tarihi ne. ya rasulullahi kulli bi yadi masu waka ma sun faɗa cewa ba shariki ne wannan waka ba ba shi dan dago ya faɗa ba yace sai hana ba shariki ne ba amma kaza inde kaza an ce amma <laughs> akwai matsala yace sai hana ba shariki ne ba amma ya bi hanyar sharikai sai da ya tsoma a ƙarfi da yaji in kana ja na ɗan dago sai ya gaya ma wanda duk ya ƙi baban karibu to ya ƙi maje al'arshi to bari ya baka dalili abin mamaki sai ce wanda duk ya ki baban ustaziya a zahiri ya ki abdul qadiriya wanda duk ya abdul qadir waliya to ga ya musu ya ki muhammadin rasulullah kakan shi ke nan sai mutum ya zama sharifi <laughs> da karinta ta yi sauƙi to amma sai ce ya rasulullahi kun biya ya annabi riƙe hannu na tsallake da ni wannan ba a ladabtar da mu akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ko ta waka da ake rawaitowa ita ma ake danganta ta da dan kodiyo Allah ya ji kansa da rahama to ko dai ta waye kuskure ce waka wai ke cewa wai in kuntu lan lam uftin fa shaykhi muhsinun inni la muntasibun bi abdul qadir ni ko da ban yi aiki na garba to ai shehi na shi yayi aiki na gari dan haka ne ina kai dangantaka ta zuwa ga Abdul Qadir sai ce innal musi'a ladal akabir yaltaji fala ja'atu inda shaykh Abdul Qadir domin shi duka mai laifi in ya tashi ba wajen Allah zai nufa ba zai nemi ina manya suka ce ya fake da zai tsallake da shi wajen Allah yace to ni ma na fake da shehu Abdul Qadir shehu Abdul Qadir wallahi ta kansa yake rana a kiyama manzon Allah fata an aka zo siradi annabawa akwai wanda ya kai annabawa amma manzo Allah ce du'aul anbiya'i ala sirat in suka zo ne za su dinga cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim za a tafi wajen annabi Adam a ce da shi ceto ya ce a na ci ganyen bishiya ni ma tsoro nake ka a fara ta kai a tafi wajen annabi Nuhu kowa manzon Allah ne kawai in an ci ma sai an ba shi izini ya ce aka je wajen sa zai tafi wajen ubangiji in ya je shi ma sujada yake yi falin shi Allah ce tashi salti uta washfa'atu tafa to in manzo Allah ya faɗa sai Allah ya bashi izinin ceto to a sai kenan wajen wa za ka ce to wajen ne to ko me ba da izinin a yi to da izinin a yi ka kalla a hankalta ba ne, bare kuma ma ga nafsi da ya girma hankali ya zo ya tabbatar da haka da saboda haka wannan ainihin kuskure ne a cikin wannan baiti ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa qul atunajji'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun to sai baiti na 162 يا أكرم الرسل mali man من ألوذ به سواك عند حدوث حادث العمل yace ya akramar rusul ya sai wanda yafi fi ya akramal khalqi wannan a wata nuskar rusul a wata nuskar kuma alkal ya mafi karamcin halittu baki daya maliman aludu bihi suwa ka ba ni da wanda zan kace da shi in ba kai ba kaga in ya faɗa ka har Allah fa kenan inda hululul hadith al'amami lokacin da bala'i wanda ya fi girma ya faru to wannan shi ma kaga ya fada cikin dai abin da ya fada a baya shi nan mai sharhin kitabu tauhid yake cewa fa ta'ammal ma fi hadha al-bayt min ash-shirk kalli shirkar da take cikin wannan baiti annahu nafa an yakuna lahu malazun idha hallat bihi al-hawalis illa an-nabi ya nuna ba shi da wata mafaka sai annabi maza Allah sallama ya gwada mana in musiba ta faru akan Kabira ka ce inna lillahi Allah ma ya gaya mana Allah ne idza asabatu musibatu qalu inna shi kuma yana nufin kawai sai dai kira annabi sallallahu alaihi wa sallam walaysa zalika illa Allah illa lillahi wahdahu la sharika lahu fa huwa alladhi laysa lil ibadi malabun illa hu kaga wannan an dau wata sifa ta ubangiji an ba manzo Allah wa minha annahu da'ahu wa nadahu bis tadarrui wa izhari al faqati wal iqrar ilayhi ga shi ya kira manzon Allah sallallahu da irin kiran da ake wa Allah ya roƙe shi wa'annan al-maqalib allati la tuqallu illa min Allah wa zalika aidan shirkun fil ilahiyya wannan ma shirka ce a cikin ilahiyya Sheikh Abdurrahman ibn Hassan yake cewa fa'azzama al-Busiri annabi sallallahu alaihi wasallam bima yusqihu wa yuzimu wannan da annabi yana da rai sai wannan baitin ya bata masa rai faqad shadda nakiru sallama amma huwa duna zalik manzo Allah ya taba tsananta inkari akan abin da bai kai wannan ba ma kama la yakfa ala man lahu basiratu fi dini yake cewa fa qassara hadha liyabahu ko layabahu wato kakewar wannan mawaki sai kaɗaita ta alal a akan annabi wanda halitta su aka yi juna khaliq ya kala Allah alladhi la fi siwa wanda ba wanda ya tantance ai masa haka in ba shi Allah ba fa innal layaza ibaratun kal domin neman mafaka kamar neman tsari ne duka ibada to qad zakara Allah an mu'mini al domin aljanu ma da suka yi imani Allah ya faɗi maganar da suka faɗa ya ce wa innahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinn fa zaduhum rahaqa akwai wa'in su tawaga cikin mutane da suke neman tsari da tawagar aljanu sai wannan ya ƙara wa aljanu girman kai don haka wannan wato kaga ai kamar kuskure ne da nufar wani Allah da abin da Allah kaɗai ake nufa da shi saboda lokaci ya ƙure na tafi baiki na kusa da ƙarshe wanda daga shi sai baiki na ƙarshe a wa'inda za mu tsaya insha Allah yake cewa walan yafi walan yafi rasulullahi rasulullahi jahaka bi ko jahuka bi idil karim tahalla bismi muntaqi ko wannan mun ce bashi na 162 ko to da uku kai tsaye walan yafi rasulullahi jahuka bi idil ta tahalla bismi muntaqi mu duba shafi na bakwai ɗin saboda kurewar lokaci Sheikh suleiman yake cewa su'aluhu minhu an yashfa'alahu fi qawlihi wa lan yadhiqa rasulallahi jahu kaji zuwa karshe yace hadha huwa alladhi aradahu al-mushrikuna min man abaduhu wa huwa al-jah wa shafa'atu 'inda Allah nan ya nemi jahin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace to haka kuma mushrikai suka nema a wajen gumakan su wadalika huwa shirk kuma wannan shirka ce fa inna shafa'ata la takunu illa ba'da idnillah in zaka nemi ceto a wajen Allah zaka nema domin ba zaka samu ceto ba sai Allah yayi izini kala ma'ana li talabiha min ghairi kaga ba ma'anar ka je ka nemi ceto a wajen wani Allah fa inna Allah ta'ala huwa alladhi ya'zanu lish-shafi'i an yashfa domin Allah shine kadai yake yin izini ga mai ceto yake so la anna shafi'a yashfa'u istida'an ba wai mai ceto ne kaɗai yake zuwa ya fara yin ceto ba to sai mu tafi baiti na na karshe wanda akan za zamu tsaya fa inna min julika dunya wa darrataha baiti na hudu, ko min ulumika ka al-lawhi wal qalami yake cewa domin daga cikin kyautarka ya rasulullahi shine duniya da ta bayar da kuma kishiyar duniyar lahira kenan kuma wa min ulumika daga cikin ilmanka da kake da su kasansu akwai ilmin launi abin da yake koya a cikin lauyin mahfuz wal qalami da kuma abin da alqalami ya rubuta wannan baitin babu yadda za a kace baitin nan ya kubuta daga shirka shi kansa mai sharhin na abin da yake fa yahtamilu amrayn qawluhu wa wani ulumika ilmi al wal qalami yace ko dai zan to anna ma'ana wa anna zatul lawhi wal qalam wa kayfiyatul kutub lam yukhass bihi ahad min al adamin wa qassara sura bi dhalik an kebanta manzon Allah da sanin gaibin da yake cikin lawhul mahfuz haka fa yake haka yake nufi wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam manzo Allah sallallahu alaihi ya san abin da yake cikin lawhul mahfuz da kuma abin da alƙalami ya rubuta wani abin da ah, malamai suka ce akan kan baikin shi ne ja'alar duniya wani ayatar ta min a fa'in nabi kawo manzan Allah ne ma ya ba da duniya da lahira ya baiwa da ita ya yi da ita fa ma'anar kalam an na duniya wani ayatar lahu sallallahu alaihi salama wallahu subhanahu wa ta'ala ya kul bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa an lana lal'akirata duniya da lahira duka namu kuma ya ce wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami bayan Allah yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma na ayyana yi yub'athun sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu hu dinnan damiri ne yana koma kan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa la tasqutu wa ma tasqutu min waraqatin illa يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا آيين سوى الأبنجي يفتحها saboda haka wannan a taƙaice kaɗan daga cikin abubuwan da muka ciro a cikin wannan littafin kenan to amma bil jumla idan ka haɗa wa'annan ƴan taƙaitattun baituka wanda ba su kenan ba na bibi baitukan da malamai suka fi magana a kai yawanci malaman tauhidi da aqida suka zaro suka zakulo a matsayin baitukan da aka samu mukhalafat a kadiya amma wa illa akwai su da yawa jinjin a cikin waƙoƙi ba wai alburda kaɗai ba mun kawo ta ne saboda tana iya daga cikin littattafan da aka shagala da su wanda bayan na akwai ishiriniya to ina ta tunanin idan Allah ya ba mu iko ko gaba za mu su wasu baitukan a cikin tun tunda kasan san ita kusan san mata zama kamar sana'a ce idan ka haddace ta za ka iya bara da ita ko kuma ba bara ba ma za ka iya idan ana buki ko suna ku zo ku karanta a baku sadaka a dafa muku abinci ku ci ku yi wai yaban annabi da shi ake shi ake wannan eh ko an buɗe sabon gida wai a zo a karanta shirinya khalilai ya'uja to dukansu akwai abubuwa na alkhairi a cikin kamar yadda muka faɗa su amma wajibi ne a faɗakar kuma ba za mu ce wai karanta su haramun ba ne amma matsayin da ake ba su da kuma yarda da dukkan abin da suka zo da shi wannan shine haramun qatan mu a aqidar mu ta ahlus sunnati wal jama'a kuma wannan baji ne na nasiha idan Allah ya sa su masu wanda Allah ya jarrabu zuciyarsu da karanta wayannan wayannan waƙoƙin a matsayin ibada to su ji su sani cewa a ciki akwai abin da bai kamata musulmi musulmi ya yarda da shi ba to kuma bai halatta ka cewa za ka yi ba annabi da abin da baka san me kake cewa ba ka zo ka karanta in ba za ka iya baitukan larabcin ba ko ma ka nemo waƙoƙin da aka yi na hausa ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su gasu nan da yawa har yan ɗariƙun ba akan samu wasu Allah ya musu fatahi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai kyau kuma kuma su tsira daga asalin irin waɗannan shirkokin sai dai yawanci duka wanda yake kan tafarki na ɗari ko sufaye da wuya ya maka baiti goma ban ce ba za a samu ba amma da wuya kuma kaga ya kubuta daga mukalafat na aƙida to amma in ya kubuta ba muna janyo baitukan ba ma mu ce wannan ya ce kaza kuma ya yi daidai a baitukan nasa to Allah ya sa mun samu lokaci sati ne zuwa za mu aje waka kuma sai mu shiga nasar rubutun jibi tunda mun yi waka ɗaya sai mu ɗau da la'ilul khairat وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار نا أبو عبد الله محمد ابن سليمان الجزيري wanda suke masa laƙabi da ashekul imamu alƙutubu shahiru sultanin arifina wa ƙutubu da'iratin muhaƙiƙina sahibul karamatin zahira wal asrarin batinat ko wannan shine sunansa kaga laqabin ma ya fi yawa ni na ga duk malaman shi laqabi ɗaya ake musu shamsuddin sirajuddin zainuddin alamuddin alauddin bahauddin baharuddin su hujjatul islam wanda duka masu ma dai laqabban su kan yawanci malaman ba su amma shi ash-shaykh al-imam al-qutb ash-shahih qutb da'iratul muhaqqiqin sultan al-arifin صاحب الكرامات الظاهرات والأسرار الباطنات as-sayyid sannan sai a zo magana al Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli to shi ma kamata mu ji tarihin sa ko mu ji littafin nasa kuma mu ga me za a ce game da littafin tunda nasa akwai akwai zakirai anan mahaddata da la'ilul hayrati ko akwai tsoro akwai mukhadramun wanda sun rayu a wancan lokacin kuma Allah ya zo ya raya su a wannan lokacin Allah ka raya mu akan tafarki maka biyayya Allah kada ka sa son zuciyar mu ya hana mu fahimtar gaskiya duka wanda Allah ya jarrabe shi da fadawa cikin wani tafarki na ƙasa a cikin ƴan uwan musulmai Allah ya tsamo shi Allah ubangiji ya dora mu akan bata da waɗanda suke batattu mu rinjaye su da gaskiya da abin da yake na gaskiya Allah kada ya bar mu mu da ƙasa ko ya yake ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك haka in kana da dalilan ka sai ka zo da shi sati mai zuwa